وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم الحد الفاصل بين التقليد والإجماع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا آه نعم لا أكو نعم الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله يمزر رحمه وأما الإمام الشافعي رحمه الله أما إمام الشافعي الله يمزر رحمه النقول أنه أكثر أطيب wato abubuwan da aka ciro daga imam shafi'i sun fi yawa kuma sun fi daɗin ji wa atba'uhu aksal amalan biha kuma mabiyansa sun fi yawan aiki da wannan magana na faɗa da takalidi ɗaliban imam shafi'i sun fi yawan faɗa da kuma sun fi azurta da wannan kama qala al-imam al-albani rahimahullah kamar yadda al alalbani al-albani ya faɗa Allah ya masa rahama wa min wasiyati hadha al-imam li atba'i daga cikin wasiyan wannan imam ga mabiyansa kullu mas'ala takallamtu fiha yace kowace irin mas'ala da nayi magana a cikin ta sahal khabaru fiha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi ya inganta a cikin ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul a wajen malaman hadisi sune ahlul naql hadisi ya inganta daga malaman hadisi ikhlasu ma qultu sabanin abin da na faɗa kullu rai sai ya to na faɗi wata magana sai hadisi ya zo daga manzo Allah daga malaman hadisi malaman isnadi sabanin abin da na faɗa fa ana wani anha fi hayati wa ba'da mamati ni na janye daga wannan ra'ayi nawa a cikin rayuwa na ko da haka nan bayan na mutu ba na janye a cikin rayuwa na ko bayan na mutu an gano nan eh idza sahha al-hadith fa huwa mazhabi kana an ruwaito daga Imam Shafi har ila yana cewa idan hadisi ya inganta to wannan shine mazhaba na na zan yi daga fatawan wanda na bayar in yayi karo da hadisi wa qala aidan antum a'lamu bil hadith kuma Imam Shafi ya ci gaba da cewa ku kuka fi kowa sanin hadisi wato antum ku kuka fi sanin hadisi da kuma rijal fiye da ni idan kana al sahih idan hadisi ya zama to ingantacce fa alimuni bi to ku sanar da ni cewa hadisi ya inganta in har hadisi ya inganta to ku sanar da ni wannan hadisi ba ya inganta ayi sharin ya kowa wato koma mai zai kasance hadisin daga ko ina ya fito koma mai zai kasance kawai ku sanar da ni kan hadisin kutiyan shin hadisin nan ya zo daga kufa ne aw shariyan ko hadisin ya zo daga basra na'am aw shamiyan ko hadisin ya zo daga sham na hatta ashab ilayhi eh domin akwai masu ra'ayin cewa duk wani hadisi wanda ya zo daga kufa ko ya zo daga basra ba za a amsa ba an gani su suna ganin hadisin da za a amsa kawai shine hadisin da yake da asali a hijaz hadisin da yake da asali a makka ko madina saboda garin sham a garin garin ainihin kufa da basra wato garuruwan iraq garuruwa ne wanda suka shahara da ainihin mbdoe sun shahara da makaryata masu zama su ƙirƙiro hadisi su jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka sai ya to duk wani malamin da ya taso a nan duk kirkinsa suna ganin ba za a rushe hadisi a wajen shi ba alhali akwai zaratan malamai a imma imma huda wanda yake masu zurfin ilimi mutanen kirki kuma suna ruwaito hadisai kuma hadisai ingantattu wanda ba za a samu wa'annan hadisai a hijaz ba an gani to imamu shafi'i shine yayi jara ga wannan mummunan ra'ayin cewa dole sai hadisi yana da asali a yi sha sana aiki da shi shi ne ke nuna cewa in kun fi sanin ilimin hadisi wato duk hadisin da ya inganta kawai ku sanar da shi ku sanar da ni sawa'un hadisin nan yana da asali a hijaz ko ba shi da shi hadisin nan wato hadisi ne na kufa ko hadisi ne na basra ko hadisi ne na sha hatta azhaba ilayhi har sai na tafi zuwa ga hadisin wato da sharaɗin idan hadisin ya zama gigi kenan hadisi ya zama gigi ba babu ruwa na da shi ma min ahadin illa wa tazhabu alayhi sunnat rasulillahi imamu shafi yayi wata magana mai tsada wanda ya kamata magana nan a rubuta ta da ruwan zinari cewa babu wani mutum a duniya face hadisin manzo Allah zai kubuce masa duk imamancin da zurfin ilimin sa sha Allah sai wani hadisin manzo Allah ya kubuce masa hadisin manzo Allah ya nisance shi nan fa mahma qultu min qawlin duk sanda na faɗi wata magana aw asaltu min aslin ko na gina wani asali na gina wata ka'ida wanda a cikin shi aka samu daga manzon Allah sabanin abin da na faɗa alqawlu ma qala rasulullah to magana shine maganan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kauli shine shine kauli na ne ma yanzu abinda manzo Allah ya faɗa shine magana an gane shine ko magana na shine mazhaba na kullu hadisin eh, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawl imamu shafi yace kuma duk wani hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kauli na shine magana na in lam tasma'u minni ko da ba ku ji shi daga gare ni ba ko da ba ku taɓa jin na faɗa ba kada ku yi kuskuren cewa imamu shafi'i in kaga bai faɗa hadisi ba to hadisin bai inganta ba ne in bai faɗa hadisi ba to ba hadisin manzo Allah ba kuka yi wannan magana ko da bayan mutuwa na kuka ga hadisi ya inganta to wannan hadisi shine mazhaba ta ra'ayi na din nan na janye na koma wannan mazhaban wa qala aidan kuma ya faɗa kuma idza ra'aytumuni aqulu qawla idan kun ganni ina faɗin magana faqad sahha anan nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu alhali ya inganta daga manzon Allah sabanin haka fa'alamu anna aqali kad to ku sani hankali na ya tafi ne ba na cikin hayyaci na ne to me za ku ce kan wannan ashe da wannan wato mutanen da suke da takalidi makauniyar biyayya ga malaman su sun bace gaskiya imamu shafi'i ka duba abin da ya faɗa imamu shafi'i wato irin zurfin ilimin da yake da shi amma ga ya nuna cewa dole hankali shi zai iya tafiya an gane daga masu kasuwanci da mazhaba wato sun fada cikin bid'a wanda zai nuna ma cewa akwai wani malami banda manzo baya kuskure akwai wani malami banda manzo ya san komai babu abin da bai sani ba jin hadisin da bai sani ba to wannan hadisin ba hadisin manzo bane to wannan magana magana ce ta banza baya kamata mutumin da ya fahimci sunna ya kudirce ta ina ba san gane wannan idan ko ya kudirce to yayi mummunan fahimta to menene bambanci tsakaninka da ɗan shi'a masu cewa imaman su azubai ne dan shi azunta ta baka cewa imaman su ba sa kuskure imaman sun san komai kai ma ka ce naka ashe kai ma din shi a ne ta bangaren ka wa iyaz billah asrar turar na yana ma dalibai shi yake mawsiya da kuma yan baya cewa lalle lalle su yi riko da hadisi babban abin riko da shi ne hadisi ba ra'ayi ba an gani za mu ga imam ahmad ma yakan hana ma a rubuta fatawan shi ma sai ka rubuta fatawan shi dan zai iya yawan fatawan da ya bayar nan gaba a gano kuskuren shi kawai a tsaya kawai hadisan da ya rubuto shi za a yi aiki da su kawai shi wata baya son yana fatawa ana rubutawa sai su imam ahmad kawai ya fi so kawai hadisan da shi za a yi dage ya rubuta musnad ya ce musnad din na shi ne mazhaban shi kawai an gani eh, dan malami na iya zuwa yanzu ya yi fatawa ya yi kuskure ɗalibin zai ce wallahi ba kuskure ba ne abin da ya faɗa shi ne daidai duk hadisin da ya zo sama fatawan shi ne shi ne ba daidai ba Eh. kamar yadda muke shan wahala da malikiya sabon malikiya ba irin gada ba yanzu wata malikiya ta zo malikiya ta biri'a ba asalin malikiya na manya-manyan malamai ba wannan malikiya ce ta ra'ayi misali malikiya wacce ake so a yi amfani da ita a cimma wani buri da ita Ba kaga wannan ba misali na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم sunan bahiya a hmm. suhuki eh suhuki wa man ba'dahu wa min ba'dihi ibnuhu at-talib eh, eh akwai sultan as sulhuti da kuma wanda ke bayan sa akwai dan shi Muhammadu Salim allazi kana umruhu sidi sanawat wanda shekaru tara wa zalla waziru abihi huwa huwa al-hakim al-maut wato hakimu al-maut ya to da shi da wazirin babansa suka zama to su ne suke hukunci a garin alamut wa kama hazar wa kama hazar sabar kamsa sanawa wato wannan bawan Allah wato wannan bawan Allah da jajirtacce yayi hukunci yayi hukunci shekara biyar bi أصيب بلوثة eh, aqaliya aqaliya sannan sai aka same shi da wani aibi a hankalinsa sarika السرقة واللصوصية sai sata ya yaɗu a cikin gari tun da sarki ya ya samu matsala cikin hankali sai zama to babu wani mai bada doka sai sata da fashi ya yaɗu a cikin gari da kuma duk dai fashi hanya a tara mutum a kwace kuɗi tunda shugaba ba shi da hankali ya ga dole ne wato a yi abin da aka dama. Na sun mahakama rukunin din kaurasha sannan sai wani rukun kaga duk wannan sunayen adamawa ne sai wani mutum mai suna rukunin din alkaurasha allazi sallama alamu ah, an gane ku wanda shine wato wa arba'ina kal'a shine wanda ya sallama garin alamus da kuma ainihin wato garuruwa wajen guda biyar wa isna da ganuwa ila hulako ya miƙa ma hulako shugaban wato qatar ya miƙa ma hulako allazi tawajahu eh wanda mafuliya shi ainihin ainihin hulako ya auren mai da wata budurwa yan garin mafuliya wato ya aure mai da wata baturiya baturiya haka sai shi ya miƙa ya yanzu misali a ce yanzu shugaban ƙasa da yake mulkin Najeriya sai a shi wata yan budurwa sai ya miƙa ainihin garin Kaduna ya miƙa Abuja to shine abin da shi ya aikata sai ya miƙa ainihin wasu garuruwa daga cikin masarautar shi zuwa ga makiya musulunci kafirai aka bashi budurwa sai su umma na ailatar sannan daga baya zai ko ya yi masa kisan gila gilatar hmm. bayan ya aura mai da tsiya ya gama dan biyan bukata da biyan kuma zai ya kashe shi na mazan gani wancan harbi zalika daulatul hashashi da wannan ne daular yan hashashi daular yan ainihin ismailiya wato ya tsari wato ya tsari a siyasance a garin farisa hmm. eh ومن شعار هؤلاء في بعض المراحل الله يتنام صفة الصلاة وأقول الآن bismillahir rahmanir rahim wa qul al'an wato ina cewa yanzu laqad kashaftu kitabat al-ghazali al-kathira fi ayami eh, yace hakika na gano wasu littattafan gazali masu yawa a cikin kwanakin shi na ƙarshe kafin gazali ya rasu ya wallafa littattafai masu yawa misali kitabi alladhi sadara akhiran bi unwan misalin littafin shi wanda ya fito da ƙarshe da unwanin a sunna an wuya, bai na al-fiqh wa ahli ya rubuta wannan hadisi ya rubuta wannan littafi shi zari eh huwa nafsuhu min ulaika du'a to sai na gano cewa shi gazalin shi kansa yana daga cikin wayannan da'awa allazina hum anfusuhum fi hayra wanda su kan suna cikin rudu shi ma sai na gane gazalin dan shi gazali ya nuna du'a suna cikin rudu to sai na gane shi ma yana daga cikin malaman na rudu wanda suke cikin rudu din su ba ولقد كنا نلمس أن نلمس منه قبل ذلك ذلك من بعض أحاديث mun kasance muna dan ganowa na dan mun gano daga gare shi daga wasu ƴan wasu ƴan sashen hadisai munakasha tuna da mu wato mun dan hango akwai wasu ƴan munakasha da muke da shi kan shi dangane da a cikin wasu matsaloli na fiqh wa min ba'd kitabati bi ba'd mu'allafati da kuma wasu sashen littattafansa a cikin sashen wallafa wallafansa muna da muna da mulahaza hiba ma ya nimmu an misul hazil khibra wanda ke bayyanar da misalin wannan khibra din na gano wasu abubuwa daga baya kenan da albani bai gano shi ba Na nasiruddin ya dauka ga zari din mutum ne mai son sunna mutum ne mai son hadisi kaza kaza Ke yasa albani ke cewa al-ustazul fadil malami mai daraja albani na yawan mutunta shi ustazul fadil ah, al-ghazali to saboda haka daga bayan shi albani ce to sai na gano da tattafan shi an sunna kuma sai na gano karkace shi daga sunna baya son sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam bi aqalihi bi tafsir al-hadith da kuma yadda yake hukunta hankalin shi wajen inganta hadisi da za'afawa shi baya bin ka'idar malaman hadisi wajen inganta hadisi ko za'afawa kawai yana ingantawa ya za'afa da hankalin shi ne وهو في ذلك لا يرجو الى علم الحديث وقواعده. a wajen ingantawa da za'afawa baya komawa zuwa ga ilimin hadisi da ka'idojinsa wala ilal arifina baya komawa zuwa ga masanan masana hadisi baya komawa daga masu takasu masu specialization kan ilimin hadisi wanda sun goge a wannan fannin bal ma a jaba hu minhu sahahu abin da ya ba sha'awa daga cikin hadisi sai ya inganta shi ko da da ifi ne ba amma lam yu'jibu wa min da'afa abinda bai bai ba sha'awa ba sai ya za'afa shi walau kana sahiha ko da sahihi ne shi eh wannan shine ra'ayin Muhammad al-Ghazali sahibu mai fiqh sira yana da wani littafi da ya shahara mai suna fiqh sira to wannan shi Ghazali ne ikhwani ne shi an gani ikhwani ne shi wannan gazalin kuma malami ne na Yusuf al-Qardawi Yusuf al-Qardawi yana girma sosai na da farko dai ba muhaddis bane ai ai ai rashin ilimi ba hukama ne ko idan mutum bai da ilimin ai ya san akwai malaman da suke da ilimin abun sai ya koma zuwa gare su a'a yana da son rai ne hadisan da malamai suka inganta sai ya amfani da kwakwalwan shi shi yana ganin shi yana ya kai matakin da shi ma zai iya bata hadisi ya ce da ibi ne da kwakwalwa ko ya inganta hadisi mawdu'i da kwakwalwa wanda yake yi an gano wannan ko zo da sai albani ya gano shi cewa mai son rai ne na'am hadisin walau kana sahihan muttafaqan alai hmm. wato ko da hadisi ne sahihi wanda aka yi ittifaqi a gare shi in dai ya saba ra'ayinsa sai ga a hadisin kaga wannan akwai irin su da yawa ko akwai irin suka zali da yawa da zai zo Najeriya albani da ya ga irin su ya ga mutanen da suke daukan Bukhari da Muslim masu zaka ba ma wai za a bawa ba kila da albani ya ga wannan zai to zai yi mamaki kwarai da gaske an gani Eh, eh wayannan matsalar su ba su iya rubutu Matsalar yan Najeriya galiban jagilai ne a gani, kamar su kamar suka zari. malamai ne wato ana ganin kamar manya-manyan suna da ilimi da sauransu amma suna da son rai da sauransu haka bal kama ta ji ka zahiran fi taqibihi ala kamar yadda ka samu wannan a bayyane a cikin taƙibin da ya yayi akan muqaddama ala muqaddamati allati kuntu wa ta'atu halal kitabi wato akan wata a wani mukaddima ta da na da na rubuta ga littafin sa albani fiki sira gazali shi muhammad gazali ya ya turo wani a kawo ma albani littafin albani ya taimaka ya dan duba hadisan da ba su inganta ba sai albani ce to wannan mutum bai son sunna ne sai mutum wannan mutumin shi ne albani ya yi maganganu mukaddima ya shirya mukaddima a cikin fiki sira din an gano wannan to daga baya sai da zalim ya yi wasu maganganu wanda ke nuna kawai ya ba albani ne amma ba wai lalle bane yayi aiki da abin da albani ya faɗa yace kuma albani zai iya inganta abu shi kuma ya ga bai inganta ba shi kuma ya za a fashi ko albani ya za a fashi kuma ya ga inganta ce ne inganta shi an gano wannan to bayyana ya dai takhariji da ahadisi wato kafin kafin yi takharijin hadisansa wanda aka buga almatbu ma'ahu wanda aka buga tare da bidiyo sera bugu na hudu wa kana zalika bi talabatin min wannan ya kasance shi ya nema don Allah a mai takarici wasu tattawa da ikhwani na al-azhariyyin ta hanyar wasu daga cikin yan uwanmu masu san sunna mutanen azhar fasara atu la ne na fa'an minni eh wato sai na tafi zuwa ga takarijin sa wato zonnan min yau izin zonnan saboda ina zato a wannan lokaci an annan zalika kana minhu ihtimamu bi sunna sai doka kamar wannan damuwan shi ne da sunna kai mutumin nan ya damu da sunna sosai hmm. wasira annabawiya sai kai mutumin nan ya damu da sira tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana kwaɗayin ya tsara sunna saboda kada wani abu wanda bai cikin sunna ya shiga ciki sai mutumin nan kai yana da kokari haka ne jarban shi wa ma annahu qad ashara li takriji hada to amma duk da cewa wato ya dauka takriji na ya nuna takrijin albani takriji ne mai kyau masha Allah Allah ya masa albarka babban malamin hadisi ne kaza kaza ya yi wannan irin wannan hayaniyan a gani. amma ba ya faɗa ne kawai ba wai don wani abu ba kuma ya bayyana da farin cikin shi a cikin tagiri ƙarin bayan da na bai akwai wasu tagiri wasu ba da albani na gyare-gyare ya nuna ya farin ciki wa huwa ta ta unwan haula ahadithu hadha kitab shi karkashin unwanin ne na cewa inda shi gazali yace haula ahadithu hadha kitab تكلم فيه عن منهجه في قبوله لأحاديث في قبوله لأحاديث ضعيفة السلام عليكم الحمد لله fi magana a inda ya buɗe unwani haula ahadith kitab sai ya yi magana a cikin wannan wajen sai magana game da manhajinsa fi ne daga hadisin da isa manhajinsa dangane da amsan shiga hadisai da isai da kuma yadda yake watsar da hadisai ya yi magana za ga wani hadisi sahihi zai watsar da shi wani hadisi sahihi kuma ka bayin aiki da shi sai bayani na nazarin minu filmatan fakat kawai shi yana duba makali ne kawai in makalin ya mai ko da sanadin ya da ifi ne ba ruwan shi in makalin bai mishi ba ko da ya inganta ba ruwan shi na fa huwa bidhalika yushiru al-qalib shi anan wajen yana nuna wa makaranta bi annahu mithlu hadha at-takhrij al-ilmi la qimata lahu yana nuna wa makaranta kaman irin wannan takhriji da nayi na ilimi da littafin sa bai da wani kima a wajen sa eh bai da kima ko kadan a wajen sa ma dama annahu mu'aridun lil naqd nazari matakar wannan wannan ainihin naqdin wato mu'arrad matsar abin bijirowa ne zuwa ga naɗabi irin na tunani shi zai iya nakadin shi nakadi da irin tunaninsa ashe ko ashe takarijin bai ma da wani amfani kawai ya sanya a yi takariji ne saboda ɗalibai na salafiya su biya littafin kamar yadda yusuf al-qarzawi ya yi yusuf al-qarzawi ya rubuta littafin al-halal wal haram fil islam to kuma ya ga lokacin ɗaliban albani suna tashi lokacin ana yayin salafiya salafiya ko ta ina misali to kuma yana so littafin ya samu amsuwa ya samu shiga cikin duniyan salafiya mafi yawan samari a lokacin suna tashi akan yin aiki da salafiya to sai yana so ya yada littafin da yake so ya yada littafin Shi ne sai ya kai ma albani littafin da Allah albani ya mai takrijin hadisan halal wal haram shine nasir din albani ya yi farin ciki kuma ya yi bi dawo ya mutane ne masu son gaskiya kaza kaza kaza to dama waye su kenan shi amfani malamin salafiya ya yabe su ya yabe su sun shahara albani ya mai kyakkyawan yabo albani ya ɗauki littafin ya takariji ya kira littafin suna maram takariji a hadisul halal littafin yana nan to daga baya bayan ya yi takariji da albani ya fahimci shi ma ya yi magana irin wannan da wannan ya yi wanda ba lallai albani ya yi takariji ya aiki da takarijin albani bai da bai da ainihin akan shi ya da kaza kaza ya faɗi cewa hadisi kaza ya kawo irin ka'idar zina na shirme misali akan wannan al'amari to kuma albani ya riga ya shaharar da littafin littafin ya zo hannun ɗaliban salafiya da yawa albani ya yi nadama shine albani ke cewa lawis talbantu min amri mastalbantu da ma kharrashu ala kitabil a kitabil karsawi da na san haka abin zai faru a rayuwa na wallahi da bai takribi littafin nan na ina dama to irin wannan sun yi wa malaman salafiya wa yau da yanzu zo su yi wa yau domin littafin ya samu shiga cikin duniyar salafiya daga baya sai su fito a mutum su nuna ba su tare da al'amarin an gano wani ko eh allazi yakhtalifu jiddan min shakhsin ila akhar yawa kuma irin wannan da a ce misali yanzu albani ya mai yabo albani ya mutu bai san aibin su ba da albani yanzu Allah ya dauki ran albani albani bai san aibin Yusuf al-Kazawi ko bai san aibin Ghazali ba idan shagarabi ya yi magana za ki to ga malamin da yake gaba da shi ma yaya sai shagarabi shi kaɗai ne fitinan ne ba wani malami na kirki kaza kaza sai shi albani ya ce mutumin kirki ne inda ba mutumin kirki ba ne da za a yi albani ya littafin littafinsa albani ya takarijin littafin gashi nan malaman ikuwan ne yusuf gazawi ikuwani ne muhammadu gazali ikuwani ne albani ya takarijin littafin amma shagarabi ya zo yana aibanta shi hatta ɗaliban salafiya sai sun shakka gaskiya gaskiya gaskiya ba to sai Allah ya sa albani yana raye Allah ya nuna mai ya nuna mai matsalar Yusuf al kazawi ya nuna mai yanzu ba malamin da ya raddi raddi ilmiya ga Muhammad al-Ghazali kaman Sheikh Rabi ya yi wani littafi raddi ga wannan littafin da da Sheikh Ghazali yayi kan cewa as-sunnatu nabawiyya bainawa al hadith wa al fiqh din nan bain al fiqh wa al hadith hmm. to sai shekara biyu ya bi hadisa ya bi duk hadisan da ya fa ɗaya bayan ɗaya ya zo ya mai gyara a kansu ya mai raddi a su hadisan kuma da ya inganta ɗaya bayan ɗaya bi shi kuma ya an karar da mutane haɗarin shi to kaga wannan ba ƙaramin aiki ma al'umma ba shi dai albani ya mai raddi a dunkule cewa baya bin ka'idar ilimi na hadisi to hadisan kuma da ya zo ɗin ya zo ya za a faɗin shagarbi ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya nuna abin da malaman hadisi ka faɗa a kansu kaga irin wannan abin inda a ce shekara bi shi kaɗai mai raddi za a ce fitinan ne to kaga yanzu gazali albani da kanshi ya mai raddi sannan manyan malamai da dama sun mai raddi da yusuf al-qardawi shek fauzan sai da ya mai raddi shi ma sosai akan littafin shi halal wal haram da irin san rai da yake kawowa shek mukbil ma cewa yake da ba don tsantseni ba na kafirta shi wallahi yace kawai tsantseni yasa ba zan kafirta yusuf al-qardawi yayi wani littafi iskatul iskatul kalbil awi wato wato ashirintar da kare mai haushi Dr. Yusuf Al-Kazawi zai kamu kenan iskasul al awi Dr. Yusuf Al-Kazawi sai kira Yusuf Al-Kazawi kare mai haushi to ya kamata a buje bacin a buje bacin kare ya daina haushi ina ba ta gane yanzu da malamin kaga sun yi shuru kan mutum ba sani bane kawai wani malamin bai san da malam ashe malam wani da da in giraji ba zai yi shuru to wanda ya sace to tun da kaga malam wani ya yi shiru malam wani da kadai zai sai kaza to malam wani shi kuma ya gani ya ga abin da wani bai gani ba ha na'am na'am wa alaikum salam kawai ra'ayin shi kawai ai shi zauk shi ne daɗin wato magana ya zama to magana ya zama yana da daɗi ya dace da larabci shi ne zauk shin wannan akwai ra'ayi shi a nashi ra'ayin da yake da shi da ka'idar da ya gina wa kanshi sai ga hadisin yayi daidai zai inganta shi da atifan shi yau wato shine ba lallai zama zau ba allazi yaxtalifu jiddan min shakkin ila akhar wanda yana sabawa sosai daga wani mutum zuwa wani amma kunu maqbulan inda hada yakunu maqbulan inda hada inda al-akhar abin da yake zama amsashe wajen wannan yana zamantowa abun watsarwa wajen wannan wal aks bil aks wato aka san haka da haka sai na mu bi zalika kuna hawan mutaba'a to da wannan sai addini ya zama san rai abun bi da kowa zai amfani da kokolwan shi ya inganta abin da ya dace da kokolwan shi abin da ya dace da ka zai saba ma kwakwalwan wani yanzu za a yi ta wasa da ni sai addini ya zama to san rai wanda la zabi dala bai da ka'ida bai da dai bai da ka'idoji illa nazarin shakhsi sai dai nazari kawai shakhsi personal opinion hadisi bai da wani ka'idan gane shi sai dai personal opinion wannan kuma ya saba ma abinda malaman musulunci suke kai tsabi ba gaba daya annal isnad min ad-din malamai sun ce lalle isnad yana daga cikin addini man sha'a ma ba ba dai isnad ba da kowa ya faɗa abin da ya gada ma cikin addini wannan shine abin da gazali ya faɗa hadahullah da yana cewa rahimahullah yanzu ce hadahullah Allah ya shirye shi ya bace a cikin da yawa daga cikin hadisan littafi kamar na fi kyau sira ɗin shi na tsiran shi na fahuwa ma a kauni ismin kabir min mata kabira eh. tabi wato shi dida dida kasancewa akwai wani ismi mai girma daga cikin mata na littafin sa marasil wa ma'azil wato a cikin littafansa ya kawo marasil ya kawo ma'azil akwai hadisai mursalai da yawa akwai mu'udalai ma huwa da'if wato daga cikin wa ma aznada fi minhu abin da ya kawo shi da isnadi a cikin shi akwai abin da yake da ibn isnad la yasihu Kamar ta bayyana zalika li kulli man ta'ammala kamar yadda yake wannan ke bayyana ga duk wanda ya lura da takririn da ne ba littafin amma zalika fa innahu yatabajjahu shi yana cika baki duk da wannan ba duk da ya cika littafin da hadisai da ifai mutu'ai mursalai Udalai. amma duk da haka yana cika baki karkashin wannan unwani da aka ambata yana cewa ishtahattu na yi ƙoƙari an an al'an an al'an an an alzamar manhajar sauyi na yi ƙoƙari in lizinci manhaji wanda yake madaidaici wani adabi da kuma in dogara da ainihin masajir wanda ake girmamawa wato ya yi amfani da masajir wanda duniya ke girmamawa ya yi littafin nan wa azunnuni balagtu fi hadha majal mablagan hasana yace ni ina tsammanin duka zalim na kai cikin wannan fagen na kai wani wani fage wanda yake mai kyau na tattaro hadisai na tattaro hadisai wanda rai ke nutsuwa ran malami mai basira ke nutsuwa garin su zai yi abu insha Allah an nan ji kaɗan daga cikin abubuwa na eh malamin su ne sosai karzawi na yawan yaban shi karzawi ya ce karzawi ya yi wata magana ya cewa yanzu yanzu an kai zamanin da idan malami ya hango wani abu ya yi ishtihadi irin nashi sai a koma ana sukan shi kamar da babban malamin mu da eh, zali ya yi ishtihadi kan ilimin hadisi wannan bayanin da ya za a faka za a yi cewa zai duniya ta taso mashi malamin karzawi ne karzawi na girma shi na eh haɗe bulele shi ne mutumin da yake bagauniya da dare wanda yake ice da dare akwai malamai da yawa da ake kiransu da haka babu fadali na zuhudu a duniya eh ba shi wani babu falalan zuhudu a cikin duniya falalan gudun duniya wa anas radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala allahumma la aisha illa aishul akhirah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya allah babu wata rayuwa ingantacciya face rayuwar lahira rayuwar duniya ba rayuwa bace ingantacciya a yi hankali na'am muttafaqun alai wa anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wato an karbo daga annabi ya ce na'am yatba'u al-mayyita thalathatu abubuwa guda uku suna bin matacce ahaduhu wa maluhu wa amalu idan mutum ya rasu abubuwa guda uku suna bin shi iyalansa suna bin shi an gane za su raka shi aje a binne shi hmm. wa maluhu dukiyar shi na bin shi ila za a raka shi tare da dokin sa ko da motan shi ko da kaza wa amalu aikin shi ma na bin shi Na nam fayarju tunani. sai biyu su dawo daga cikin wayannan wa yabqa wahid sai guda ɗaya ya ragu yarju ahluhu wa malu. wato iyalansa da dukiyansa suna dawowa wa buƙa amalu sai aikin shi ya wanzu babu wanda yake lizintar ka wanda baya rabuwa da kai sai aikin ka hmm. kuma ita ko za ka ga matarka za ta bi ka ka ɗan yi hawaye ana binne ka ta dawo daga baya da ta auri wani za ka ɗan yi jimami na wani lokaci daga bayan zuwa aure wani kila ma daga wannan aure shi kenan ta manta da kai kenan sai jifa jifa sai idan wannan ya ɓata masa rai tana da kai ce kaga amfanin ranar wani kenan <laughs> eh shi ne wani yake cewa daga cikin sharin auren ba zaura kenan idan wani abu ya haɗa ka da ita zai ce daɗin wani kenan inda wani ne wallahi ba zai mun haka ba sai ta dinga yawan ambatan ma tsohon mijinta an gani sai ta abbata ma tsohon miji cewa daɗin shi kenan da sauran su haka nan tana goranta ma cewa shi baya mata haka amma kai kana mata kasan ko babu wani mutum wanda kishi wanda zai so a ringa ainihin irin wannan ambatan ana zuwa ana ambatan wani miji ko da ma mijin ya rasu ana cewa daɗin shi kenan an gani idan mutum ya idan mutum ya rasu wato za a raka shi amma kowa zai dawo hatta ƴaƴan shi kowa zai dawo ya bar shi idan ya dawo ya bashi, shi sai kuma daga baya ka ga wa'annan mutane sun mamanta da shi wasu ka suna suna ta tunani ya ma za a raba gado ne kai wasu ma suna tunanin ma da ma ya mutu tunti ma mun raba gado mun magaji da bai gaji ko akan goza ce wannan bai gadin ba ya ci mutuwa tsoho mai ran karfi wala akwai yaran suke sa baban suna tsoho mai ran karfi wai ba ya mutuwa an buga an buga daga yayi rashin lafiya muna ya tafi ya zai ga ya dawo kuma ya dawo ya murmure shi wani yara irin wannan shi za in mutum zai baɗan shi tarbiyya wala ka baɗan ka tarbiyya a addini kar ka kusura ka zama safari ran nan boko wanda kawai zai tsaya ya ba yaron shi karatun boko babu addini babu aƙida tare da yaro to shine yaron da ba zai taɓa tausaya maka ba yaron da ba zai taɓa tunanin Allah ya baka lafiya ba rashin lafiyar ka zo yana kosawa Allah ya sa ka tafi ya kwashe abin da ka mallaka na ba gane wannan kaga wannan kenan aikin ka yana da tasiri sai kowa ya dage ya aiki mai kyau abinda muka aikata shine za a binne mu da shi in mun aikata alkhairi alkhairi nan ba zai rabu da mu ba in mun aikata sharri sharri ba zai rabu da mu ba ashe babu mai san mu kamar aikin mu eh sai mu dage mu aikata aiki mai kyau saboda shi yana da kara zai lizzince ka a cikin kabari zai lizzince ka har tashin kiyama na'am na kuna alayhi eh وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم من ذا الله أنك أقول أبي سعيد الخدري أنا تشيوا لك أنس بن مالك أي لا يوم تشيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يؤتى بأنعم أهل الدنيا za a zo da wanda ya fi ni'ima wanda ya fi jin daɗi daga cikin mutanen duniya min alin nari daga cikin yan wuta wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma ya shiga wuta za a zo da shi gobe kiyama sai a rana shi wato a nutsar da shi cikin wuta gayan nutsarwa sun mai yukari sannan sai a ce mai ya kai dan adam shin ka taba ganin alkhairi a rayuwar ko kaɗan za ta tambaye shi ka taba ganin alkhairi kuwa hal marra bika na'imun qattu shin wata ni'ima ta taba wucewa a gare ka ko kaɗan kuwa fa yaqulu la wallahi ya rab sai ce wallahi ko kaɗan ya Allah ban taba ganin alkhairi ba ko ban taɓa." ya manta saboda ya ji bala'i azaban wuta ya tsananta a gare shi har ya ce wallahi shi bai taba ganin wani alkhairi ba bai taba ganin wani nima ba ya manta wa yuta bi ashaddin nasu busan fi duniya za a zo da wanda ya fi tsananin fuskantar wahala a duniya wanda ya fi galabaita a nan duniya saboda talauci daga cikin mutanen duniya za a zo da shi shi ma za a nutsar da shi nutsarwa a cikin aljanna za a kama shi sai a tura cikin aljanna bai yuqalu la sai a ce masa yabna adam ya kai dan adam har ra'aita busan kafu shin ka taba ganin tsanani kuwa ko kadan a tambaye shi ka taba ganin talauci ka taba ganin wahala bika shiddatun shin wani tsananin rayuwa ya taba wucewa a gare ko kadan sai ya la sai eh, wallahi ko kadan Allah ne ba taba shan wahala ba ma marra busan yace wani wahala bai taba wucewa a gare ni ba ko kadan wala shiddatan ban taba ganin wani tsanani ba ko kadan shi duk wannan wahala da kake sha a Najeriya an ka shiga aljanna za manta da shi hmm. ashe fafutukan da ya kamata ka yi yaya za ka yi ka shiga aljanna an gani zai zama to duk wannan wahala ya zama tarihi na'am na'am wa an mustawri bin shaddad radiyallahu anhu na'am ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madu ala al-akhirah wato duniya ba wani abu bane in ka hada shi da lahira duniya ba wani abu bane illa mislu ma yaj'alu ahadukum usba'u sai dai misalin kamar yadda ɗayan ku ke sanya yatsansa a cikin teku falyanzur bima yarji ya duba da mai zai dawo hmm. in ka sanya ya a cikin teku ka tura ka janye da me za ka dawo da shi to wannan abin da ka dawo da shi shi ne duniya a sauran abin da ya rabu a teku shi ne lahira ina wajen gani ka duba tazara tsakanin wannan teku da abin da ke yatsanka haka idan mutum ya gano wannan zai gane rayuwar duniya wani abu ne ɗan kaɗan kwarai da gaske wa mal hayatu duniya fil akhirati illa qalil wani abu ne dan kaɗan one over nawa za mu ce one over infinity kudin mutum ya gano cewa one over infinity ne ya kamata mere ne wato duniya nan ya yi kyakkyawan fahimta game da duniya kamar yadda imamu zuwa ya kawo magana wani mawaki da ke cewa inna lillahi ta'ala ibadan kudana hmm. tallafin duniya wa khaful fitna lallai Allah ta'ala yana da wasu bayi masu basira sun saki duniya saki uku suka ci tsoron fitina za ce duniya bujurowa ba tsohuwa ce amma tana auren saurayi tsohuwa ba shekarar duniya nawa ne yin zafi abin nan an sai ka saurayi na shekara sha takwas ya aure ta yana murna an gano nan ya aure tsohuwa ya shekara miliyan ta fi shekara miliyan ba eh amma sai ga mutum ya aura yana alfahari ya aure tsohuwa eh ya ce ya saki duniya ba mai hankali yana saki duniya saki kuma ya ji tsoron fitinar duniya nazaru fiya. Hmm. sun duba cikin duniya falan ma alimu anna anna halai zalli hayyar wadana hmm. da zai gane cewa duniya ba wajen zaman dindindin ga rayayye bane duk wani mai rai duniya ba wajen zama bane ja alu haluja sai Sun mai da duniya ta zama zurfin teku hmm. wata ka zo salih al'amal fi ha sufra sai ka rike aiki mai kyau ya zama kwale-kwale wanda za a hau a tsallake ta a tsallake wannan tekun da shi na bazan gane wannan kaga idan mutum ya riga ya fahimci wannan shi kenan zai yi wa duniya kyakkyawan fahimta dan mutum ya yi asarar duniya ba ka yi asarar komai ba ne an gane don kuma ka samu duniya ba wai ka fi kowa ba ne an gane na'am wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan abdullahi ya ce sallar ya ce marar bi manzo Allah ya wuce kasuwa wata rana wannan su sanatayn min me min ba'di sanatayn ko Allah ya wuce kasuwa alhali mutane suna gefen kasuwa gefen sa guda biyu sai ya wuce wani wani wani bunsuru hmm, a sakka mai wato mai yankaccen kunne wani bunsuru mai yankaccen kunne matacce annabi ya wuce gare shi nan fatana walahu sai annabi ya dan dauki wannan ya kama wannan wannan bunsurun fa akaza bi kunni sai kama kunnansa sun maƙala In innakum tuhibbuna an yuhibbu an yakuna hadha lahu bi dirham a cikin kowa yake so a ce wannan ya zama nashi da dirhami guda wa zai so ya sayi wannan wannan wannan wannan akuya da ainihin dirhami guda nam fa qalu ma nuhibbu annahu lana shay'un ya rasulullahi ba ma so a ba mu shi kyauta ma ko kyauta aka ba mu wannan akuya ba ma so wa ma natna'u bi me za mu yi da shi nam summa qala atuhibuna annahu lakum shin kuna so a ce an ba ku shi qalu wallahi law kana hayyan kana aiban sai ya rasulullah wallahi ko da ma yana raye wallahi yana da aibi ko da ma rayayye ne wannan mushe ne ma to ko da rayayye ne ma to yana da aibi ya rasulullah aibi ne shi wato mai gashin kunne ne shi to yaya ko bayan ma gashi ya riga ya mutu shi wannan akuya na'am faqala fa wallahi lidunya ahwanu ala allahi da ne ce wallahi lidunya shi na rantsa da Allah wallahi duniya ya fi wulakantuwa a wajen Allah fiye da wannan duniya ya fi wulatsantuwa a wajen Allah fiye da wannan Kana ba sai ai ne, wala asak asajirul uzur mai karamin kunne. yana da karamin kunne. eh eh al asak eh, annabi yana tafiya a wani sashen tudu can saman madina aliya can saman madina yana cikin tafiya imamun nawawi azkar wannan bawan Allah Allah ya mishi albarka kaga mun kan da littafin guda nawa kenan yanzu za mu karanta da riyadu salihin ga azkar eh wata ran mu karanta arba'una ga arba'una hadith nashi na rahmanu rahim ba zai yiwu a ce an samu majalisi na sunna ba ba littafin nawawi yana da wuya eh Allah ya mishi albarka ka kutube shi ya bar duniya da wuce shekara arba'in da wani abu ba kuma ya bar duniya da yi aure ba yana daga cikin gwagwaran malamai wanda suka rasu ba su yi aure ba na? Na mu zauru duk wannan suna da kake ji na shi gaba ɗaya shekaru arba'in da zuwa zuwa kasa الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يعوض به الصبيان وغيره باب abin da ake ba yara kariya da shi hmm. abin da ake ba yara kariya da shi da wani su na fi sahih al-bukhari rahimahullah an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'awwadu al-hasan wa al-husayn annabi ya kasance yu'awwid annabi yana yana yana yin tsari yana tsare ainihin Hassan da husaini da wa'annan akazin izu kuma bi kalimatin lahi ta izu kuma ina ina tsare ku da kalmomin Allah cika ku na'am min kulli shaytan min kulli shaytani wa hamma daga dukkan shaytan da kuma dukkan kwari dukkan shaytan da kuma kwari masu cutarwa na'am wa kulli ainin lamma da kuma duk wani ido wanda yake mai zargi shi ne ido ido mai abin da ya sunan shi mai kambun baka daga duk wani kambun baka wanda yake wani ido mai zargi wa yaqulu iyakuma inna abakuma kana yu'awwidu biha Isma'il annabi yana cewa lalle babanku wato annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance yana tsare ainihin Ibrahim yana tsare Isma'il da Ishaq wato da su annabi Ibrahim yana amfani da wayannan azkar din domin kariya ga ƴaƴansa an gane qalal ulama qala ulama shi qalal ulama alhamma bi tashdid al-mim shi hamma da tashdid al-mim wa hiya kullu zati sumin shine duk wani dabba ma abocin guba ya ɗato da yake kisa duk wani dabba ma abokin guba da yake kisa kamar maciji da wani ana kiran shi hamma duk dabba mai guba mai kisa kenan kunama shi ma yana cikin hamma Waljan alhawam hmm. jam'in shi hawam wa ya kawo hawam alama ya dibbu min alhaiwan suka ce shi kalmar hawam yakan faru ga abin da ke rarrabe daga cikin dabbobi duk dabban da ke rarrabe ko da baya kisa kenan irin su irin su kamar irin su kwari kamar kwari duk kwari sun shiga ciki ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. لكن وانا اكو حديث كعب بن عجرة الله يقرا مزي يدا نعم اي اذيك حوام راسك wato lokacin kawo bin ujira ya yi rashin lafiya amma ya zama to baya iya tashi gashi ya taru a kan shi kuma baya wankewa sai kan ya kwarkwata da yawa kwarkwata na ta zuba a kan shi to shine annabi ke tambayar shi kawo bin ujira din shin ƙwarin nan na kanka na cutar da kai hawamu a yi uzika hawamu ra'asik shin ƙwarin kanka na cutar da kai ai al'ummal yana nufin ainihin Kwarkwata ƙwarƙwasa shine hawamu ra'asik ana kaga kwarkwata kwarkwata ai baya saran mutum ba maciji bane ba kulawa bane amma an kira shi hawamu wa amma ainihin allamma amma kambun baka wanda yake mai zargi da tajdidil mim fa huwa allati wa hiya allati tusibu ma ma nazarta ilayhi bisu ko tusibu ma nazarat ilayhi bisu ita ce wacce take musibantar da duk abin da ta kalla tana musibantar da shi da mummunan abu in ta kalle ka wato in dai mutum na da kambun baka sai ya kalli jikinka to wato zai zai fama rashin lafiya tana musibantar da duk abin da ta kalla tana musibantar da shi da mummunan abu gani? na'am babu ma yuqalu alal qurrat babu abin da ake faɗa da ainihin ƙuraje kurji na'am wal basar didde kurji wa nahu ma na'am fil bab hadith aisha a cikin babu akwai hadithin aisha mai zuwa nan kusa bi babu ma yaqulu hul mari. a cikin babu ma yaqulu hul mari ko yuqra alai babu abin da ake karantawa mara lafiya na rawaina fi kitabi ibn suhaib an ba da azwajin nabi marwaito a cikin littafin ibn sunni daga wata daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am qalat tace da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena wa kharaja fi asbi'i basara alhali wani kurji ya fito a na fa qala indaki zarira yace kina da turaren zarira akwai wani turare turaren wuta ana kiran zarira to in an sa in an sa turaren a wajen yakan yi maganin wannan kurjin ya fasa shi ke a wajen ki kina da zarira in miki magani da shi da aha alaiha sai ta ce eh ina da shi sai ta kawo sai annabi ya sanya wannan zarira din a gare ta wa qala quli allahumma musaggiral kabir sai ki ce ya Allah ya musaggiral kabir ya Allah mai kaskantar da mai girma ko mai girma abu kan karami wato ma'ana Allah ya mai da wannan kursi ya zama dan karami san girma wato ka kankantar da ka karantar da abin da ke tare da ni kamar shi karami me sai ya huce sai ya warke wajen an gane sai abin ya warke isnad sahihu liberi نعم قلت البتراء بفتح الباء الموحدة وإسكان الساء المثلثة والفقية أيضا لغة تالي وهو خراج السلاح وأتو يقرأ جيني كنانا ويقال بكر وجهه بكر بصير وجهه بصير وجهه وبصير بكسر الساعة كو بصير كو بصرة أنا سامي كسر أنا سامي فتاة ودمها أي بصرة أنا سامي دمها ثلاث لغات لغة جيني قد أوكو وأما الزريرة فهي منيني فتاة فتاة قصب wato wato ainihin kara ne daga cikin kara na turaren wuta dandakawa ice ne daga cikin kara na ainihin turare yuja bi jimiyar ana zuwa da shi daga garin india. Eh, na'am na'am ne na muje mun taɓa in ka kana gama matsira wasu tafiya za su ka ka rage mai abin da mutane yana da yana da da uzuri yanzu amma ana tashi yana da uzuri gaskiya na mun taɓa labarin babun wujudi min lubumin ibli babun alwala daga naman raƙumi na ma'an jabir bin samura anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga jabir bin samura lalle wani mutum ya tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam tawattau min lumumil ganam shin za mu yi alwala daga cin naman tumaki ana in shi ta tawadda yace in ka so ka yi alwala ka ci naman tumaki wa in shi ta fala ta tawadda idan ka so kada ka sake alwala ala ana tawaddau min lumumil ibli yace to shin za mu za mu sake alwala mun ci naman raƙumi ala na'am yace kwai da shi tawadda min lumumil ibli ka sake alwala in ka ci naman raƙumi kaga wannan hadisin da zahirin da ya nuna cin naman raƙumi na karya alwala idan ka ci naman raƙumi bayan da ka yi alwala to ka sani alwalanka ya karye wannan shine mazhaban imamu ahmad bin hanbal khilafan li malik imam malik ya ce wala min wala min akali luhumul hum luhumul humur bi a ah. a cikin ashmawi ai ba ibli ba ibli ce ba min akali alhum lahamul jazur Eh, cin naman raƙumi ba tsawon raƙumi ba raƙumi kawai raƙumi cin naman raƙumi amma za malikiya cin naman raƙumi baya karya alwala an gano wannan to amma mazhaba imamu ahmad yana karyawa imamu ahmad mai dogara da shi wannan hadisin an gano wannan ko zahirin wannan hadisin an tabbi annabi bambanci tsakanin naman rago da kuma naman mai raƙumi yace naman rago da su tumaki da awaki in ka so ka sake alwala amma na mara raƙumi ba kai tsaye ya karya alwala ka sake alwala an gano wani nam kala usalli fi da al-ibtilam shin ya rasulullah zan yi sallah a magurfanan tumaki kala nam za ka yi sallah mana kala usalli fi maradu da ibil kire ya nuna da fitsarin su da kaza da kaza duk ba matsala bane shin zan yi sallah a magurfana na raƙuma kala la ita ba a sallah a magurfanan raƙuma rawu ahmad wa muslim eh وعن براء بن عازب an karɓo daga Bala'u bin azib yace an tafi manzo Allah game da alwala daga cin naman ragumi faqala tawaddahu yace ku sake alwala in ku ci naman ragumi alluhumul ganam an tambaye shi game da naman tumaki da awaki da sauransu qala la tawaddu minha yace kada ku yi alwala an kun naman tumaki da awaki da sauransu wasu ila an salati fi ma mabarikin ibli an tambaye shi game da yin sallah a magurfa na raqumma qala la tusallu fiha yace kada ku yi sallah a magurfa na raqumma innaha min ash-shayatin domin tana daga cikin shedanu ita raquma an gane ko to yin sallah a magurfa nan ta zai iya cutar da kai wasu ila an salati marabit al-ganam an tambaye shi game da sallah a magurbanan tumaki ala sallu Ya ce ku yi sallah a magurbanan ta innaha baraka domin lalle ta albarka ce rawu ahmad wa abu dawud eh ahmad ya rawaito da abu dawud an fahimci wani ko to wannan hadisi da muka karanta da ya nuna mana mahallu shayi, wato sake alwala in an ci naman raƙumi an fahimci wannan ko to amma imam malik shi yana da fahimtar ba a sake alwala imamu ahmad ya da ana sakewa shi imamu ahmad madogaran imamu malik madogaran shi akwai hadisi ingantacce hadisin da abu dauda ya ruwaito hadisin anas bin malik radiyallahu an da annabi ke cewa da anas ke cewa kana akiran amrain min rasulullah sallallahu a tarkul wudu min ma nar ya kasance karshen al'amura guda biyu daga manzon sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala daga abin da wuta ya shafa wato farkon al'amari annabi in wuta ya shafa abu bai sake alwala wato duk abin da aka dafa ko aka gasa da wuta ko aka soya da in annabi ya in annabi ya ci yana sake alwala an gani kenan duk abincin da aka dafa yana karya alwala a da ko ko nama in an gasa shi na duk abin da wuta ya shafa da annabi yana sake alwala in wuta ya shafa yayi a gani duk abin da wuta ya shafa a da in aka ci shi sawa'un abin an dafa ne ko an gasa ko an soya to ana sake alwala to sai zama to ƙarshen al'amura ƙarshen rayuwarsa wato akwai abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa guda biyu akwai abin da ya shafi duk abin da wuta ya shafa annabi ya daina sake alwala daga gare shi baya sakewa to wajen jilala nan wajen in za a ci naman raƙumi yaya ake yi ana cin shi ɗanye ne ba sai an dafa ba to da an dafa yaya kenan kaga wuta ya shafa to ba za a sake alwala ba wannan ne hujjar da Imam Malik ya kafa akan cewa ba a sake alwala a gare shi yaya wannan hujja din tunda dai an ce karshen rayuwarsa duk abin da wuta ya shafa baya sake alwala to kuma raƙumi dama in za a ci dole ne a gasa ko a soya ko a dafa sannan a ci naman to ya magana sake alwala in an dafa raƙumi ko an soya ko an gasa na? Eh, wai da ana sake da shi shi nama da kuma ana sakewa amma an dafa kenan. to shi ne wasu ka ce a'a ai tambayan da aka yi ma annabi abubuwa biya ka tambayi sallallahu alaihi wasallam zan sake alwala daga naman tumaki da awaki da sauran in ta so shin tumaki da awaki da sauran ba a dafawa ai an tambaye shi ne tumakin da aka dafa da wanda aka gasa da wanda aka soya zan sake alwala ke ta so to kuma da aka dafa ko aka soya ko aka gasa fa ba ce alwala kaga ai tambayar da aka yi ba ana nufin wai raƙumi ɗanye ba ne raƙumi wanda yake da fafi kaga da wannan kenan zan fahimci kenan cewa wato an yi tambaya ne kai tsaye ga wannan kenan an yi takdisin wancan wato a sake alwala ga abin da wuta ya kaba ban da raƙumi shi raƙumi idan mutum a kada sake alwala ko kada sake alwala ban da amma shi raƙumi ko da an dafa shi

an ga yayi na aiki eh ya yi haye kwarai da gaske ana iya gabatar da wannan wannan hani din akan wancan akan aikin da ya aikata to insha Allah na eh a ji aka magana eh, eh mu je وأنزل القرى قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يسير wani bakauye ya bujiro zuwa ga annabi alhali annabi sallallahu alaihi yana tafiya qala ya rasulullah ya rasulullah sallah yakan riske mu wa nanu fi aqan al-ibli alhali muna wajen magurfanar raƙumi afa nusalli fiha shin za mu yi sallah a magurfanar raƙumi qala la annabi ya ce a'a kaka yi sallah a wajen qala afa natawadda'u min luhumiha shin za mu yi sallah daga naman raƙumi za mu sake alwala mun ci naman raƙumi Ƙala na. annabi ce eh za ku sake alwala na'am fannin afa nusalli fi da al-ibil shin za mu yi sallah ya rasu rasulullah a magurfana na'am tumaki na'am na. Ya ce za mu yi ta wadda wani luhumi ha. shin za mu sake alwala mun ci naman tumaki na. la ce ko kadan a'a Wawo abdullah bin ahmad fi sanadi sanad musnad ali na'am na'am Ƙala ishaq ibn rahawai ishaq ibn rahawai ya ce sahha bab hadisani ya inganta a cikin wannan babu hadisai guda biyu anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir bin akwai hadisin jabir bin samura wa hadisin bara bin azib radiyallahu anhu an gani a tsaye shi na mara kuma na karya alwala to mu 'yan Najeriya muna saki alwala wani irin nama muke ci mafi yawan naman da muke ci naman raƙumi ne shi ne mana naman raƙumi shi aka fi ci ya fi arha eh, amma naman rago yana da tsada galiban naman da ake yankawa ana ana yin girki da shi naman rago yake yankawa eh magana rarrabe wa shi ne aiki inda za ka iya rarrabe ka gane wannan naman rago ne to ka sake rola ana rubutu akwai abin da ya rike da karfi eh shi inda har mun sani ba mu sani ba la yukallimu Allahu nafsan illa uwa kamar yadda aka saba neman taimako a na ainihin aikace-aikacen da ake gashi za a nemi taimako yanzu